bushira ajila wani albishir ne somin taɓi kafin a koma zuwa ga Allah muna maka fatan alheri ayyukanka da kake yi Allah ya gani kuma ya ɗaga su jama'a sun gani kuma jama'a suna maka addu'a to kuma mu ma muna ƙara maka addu'a Allah ya karba maka waɗannan ayyuka Allah ya tsare ka da mu da kai baki ɗaya da ganin abin da yake ba shi da kyau abin da zai bata mana rai Allah ya haɗa mu a cikin aljanna ta firdausi da rahamasa Allah ya maka albarka ga shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmanir rahim ah, mai girma shugaban majalisar malamai ta ƙasa fadilatu sheikh saniya haya jingir mataimakin shi a sheikh sa'ida hassan jingir wanda ba shi da lafiya muna mushi fata ubangiji allah ya ba shi lafiya sauran manyan maluma da suka halicci wannan wuri da manyan attajirai da manyan 'yan kasuwa da manyan 'yan siyasa da kuma ɗalibai wanda aka yaye su a yau a bisa tafarkin alkur'ani mai girma ina wa kowa da kowa salama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a alal hakika ina cikin farin ciki a wannan ainihin karramawa da aka yi wanda yake karramawa wacce ta zo maka ta birnin ainihin alkur'ani mai girma ba karamar karramawa ba ce allah ne kawai zai biya ina fata ubangiji allah ya biya ku kuma bayan haka duk abin da zan faɗa malam ya riga ya faɗa shi ma al ya riga ya faɗa honorable mai akwala ya riga ya faɗa saboda haka sai dai mai fatan ubangiji allah ya saka musu da alheri ne abin da zan daɗa kira ga jama'a baki ɗaya akan zaman lafiya saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa ya san tarihin shi kuma ya san abin da ya ɗora jama'a a kai ya yi zaman lafiya da kowa da kowa saboda haka zaman lafiya babu abin da baya zartarwa bayan haka ina kira ga ɗalibai wanda Allah ya ba su wannan alkur'ani mai girma wannan zaɓi ne na Allah a cikinmu nan gaba ɗaya babu wanda ya taso dukkanmu da muke nan wanda bai taɓa zuwa an koya mushi alkur'ani ba amma sai ka ga ba kowa bane ne Allah yake ba shi mu'ujizar karanta alkur'ani gaba ɗaya sai wanda Allah ya zaɓa to saboda haka wannan kyauta da Allah ya muku to ya kamata kamar inda malam ya yi bayani to a yi ta a yi amfani da ita wajen ciyar da addinin musulunci gaba bayan haka a ina kira ga dukkan ɗalibai wayanda suke biyo su su ba da himma domin su ma ubangiji allah ya kawo su wannan mataki ina muku fata inda kuka gama karatu lafiya allah ya sanya da albarka a cikin karatunku allah ya tabbatar da alkhairi allah ya sa a gama lafiya bayan haka a bisa wannan award da aka bani ina daɗa miƙa godiya ta ga wannan makaranta allah ya saka da alheri kuma bayan haka na ji ƙorafe-ƙorafe a game da maganar makaranta da wasu abubuwa da yake gudana wanda yake aikin addini ba a cewa an daina sai ranar da allah ya karbe ka saboda haka dukiya ba taka bace dukiya ta Allah ce shi ya baka kuma karkace za ta kare wallahi in kana aikin Allah ba za ka san ta inda ma take zuwa ma ba amma idan ka ce kayi wayo warin boye to wallahi an ce zara ba ta barin tami a kwana a tashi sai ka neme ta karasa amma idan mabukata za su zo naira ɗaya naira biyu wanda bai da abinci maraya ne nan marar lafiya ne nan ka taimaka tsakaninka da Allah Allah ya sani kamar inda malam ya faɗa ka da mutane cewa a kayi wai dan kayi riya ne bai wa in tukfu ma fi sudurukum aw tubudu ya alamu Allah ko ka bayyana ko ka boye Allah ya sani haka Allah ya faɗa alƙur'ani saboda haka in za ka yi abu ka yi tsakaninka da Allah saboda haka a wannan korafe-korafe shugaban makaranta ba za mu daina ba muna nan tsakaninmu da allah bakin rai bakin fama in je muna raye allah kuma ya hore mana abin da za mu yi ba za mu daina yi ba har sai ranar da allah ya karɓi mu saboda haka na taimaka da kuɗi naira miliyan biyu domin wannan kungiya ƙungiya a samu a fara ayyuka na harkar alkur'ani mai girma allah ya saka da alheri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 domin haddace littafin Allah mai tsarki alkur'ani mai surori 114 basmala 1 ah, basmala daya ah, basmala ah, surori 114 mai sura makiya guda 90 madaniya guda 24 wannan ba karamin kokari bane suka yi a cikin wannan alkur'ani mutum ya haddace wannan ka wato a cikin mutane ba karamin mutum ne mai daraja ba don haka mu mutane ko kuma mu sauran 'yan uwa wajibi ne ba ma waɗannan ba mu zama duk lokacin da aka zama wani ɗan uwa ya samu haddan alkur'ani mu karrama shi wato wannan shine graduate na addinin musulunci mutum ya haddace alkur'ani mu muna iya ba shi suna ma don haddace alkur'ani muna iya baka suna mu ce prop na alkur'ani domin duk wanda ya haddace alkur'ani ba karamin mutum ba ne kuma alkur'ani sai allah ya ga dama yake ya sare ma mutum ya haddace shi ba kowa ba ne yake samu saboda babu lokaci da zan tsawaita da yawa zan yi farin ciki kawai zan yi kuma godiya da kuma taya 'yan uwana abokan tafiya wato kaman su honorable wato mai akwala da kuma shi wato honorable shi sadiq plaza da shauran waɗanda suka zo bangansu ba don saboda na zo very late A zan yi murna zan yi wato yabonsu zan yi saboda irin ayyukan addini idan na bulla ta gabar sai ji sadiq plaza ya bullo ta wurin idan na bulla ta yamma sai ji sadiq plaza ya bullo ta wurin wannan mutumin ba karamin kokari ke ba ku taya shi da addu'a Allah ya sa mishi albarka Allah ya ƙara mana irin su a cikin addini Allah ya ƙara mana irin su a cikin ƙasa wallahi ba ina ziga shi bane ba ni gamuwa na da shi yau shine na biyu kenan ba ina ziga shi bane ba ina mishi campaign bane duk mutumin kirki zai so a addinin mu wannan addinin musuluncin nan idan ba mu musulmai ba su wane ne za su su taimaki addinin nan mu musulman mu ne za mu taimaki addini mu ne 'ya'yan masu addini mu ne masu addini mu ya kamata mu taimaki addini dubai yanzu yadda ya zo cikin wannan taro yadda ya ba da wannan kuɗi 2 ah, miliyan naira ya bayar is not easy ba karamin abu bane a cikin wannan marra amma ya rufe ido ya bayar ba wai ba mu da masu kuɗi bane ba wai ba mu da masu mulki bane ba wai ba mu da ba wai ba ka ganshi ka dube shi ya iya kashe kuɗi da ka ganshi ka san ya iya kashe kuɗi mu ma muka san inda ake kashe kuɗi lantana shi saboda haka lallai irin su Allah yawaita mana su a cikin addini wallahi ba ina ziga shi bane abubuwa da yawa ku da kanku in kun gani kada ya damu da wannan magana a addini idan kana aiki an ce maka riya to masu riyan su zo da yawa su yi irin wannan aiki a samu masu riyan su zo su yi irin wannan aiki kada ya damu da wannan ya ci gaba da ayyuka sai usman da ya sake kyauta da ya ba da raƙumi ɗari karin farko manzan allah bai sake fiskar shi ba ya sake karanta waɗansu ayoyi tun da mahaddata ne ba sai na karanta ba ya sake nema sayidina uthman ya sake cewa na ba da raƙumi 200 da nauyin kaya da kaya kamar hilos ya ce na sake ba da 200 raƙumi an an hada 300 masu maganar riya sai suka yi shiru saboda me yasa addinin nan idan ba mu taimaki addinin ba wanda zai taimaka mana wannan addini kun ga yadda takaici iri-iri kana gani abun bai wuce dubu ɗari biyar ba amma sai a rasa ana nema a masallaci sai a yi wajen kwana biyar ana neman dubu ɗari biyar a masallaci ba haɗa ba wannan akwai takaici a cikin musulmai amma in mun samu irin masu ayyukan addini irin wannan lalle mu sa su cikin addu'a abin da yasa nan yawaita maganganun saboda ya cinye taron saboda irin su muke bukata ba wai kakale kakale ba kullum ina gaya muku kar ka zo kana ce yani li annahu wa qawlu ba wannan ba ka fitar da kuɗi ka bayar sai ka sake larabci ka fitar da kuɗi ka sake ka bayar sai ka kakale kakalen ka sai ka yi kakale kakale don haka ni a matsayina wato karamin ɗan kasuwa babu yawa amma akwai dubu hamsin a hannuna ina ganin za a yi haƙuri ba sai kun yi kamara ba <laughs> eh, wannan a yi haƙuri da shi na ba da wannan gudumawa kuma wannan yana shajja'a mu muna yin koyi muna gani annas mir'atun nas haka prophet ya ce wato mutum shine madubi ga imzal shi ma ya bada 500,000 to ya bada 500,000 to kaga irin waɗannan yanzu in muka samu a addini in muna da su kamar mutum ashirin a cikin plateau state wallahi an huce mana takaici an huce mana takaici allah ya muku albarka duk masu arziki da suka taimaka har daga naira goma amma dai wanda ya taimaka babba dole ka ji wani encouraging dole ka ji wani current dole ka ji wani vitamin k da vitamin c da vitamin d dole ka ji a jikinka saboda me ya shajja'a wato yan uwa musulmai a irin wannan aiki muna fata allah ya muku albarka wannan shi doktor a sheik a sani yahaya muna mishi godiya muna mishi allah ya ja kwana allah ya ƙara mishi lafiya wannan duka daga cikin ɗalibansa ne ake irin wannan ayyuka Allah ya yawaita irinsu Allah ya ƙara mishi nisan kwana sa'an nan da kuma babban malaminmu wanda bai da lafiya sai da jingir ko Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara mishi lafiya za mu yi ƙoƙari mu samu lokaci neman in je in gaishe shi ya sa mana albarka saboda haka Allah ya saka muku da alkhairi dukka waɗanda suka taru a nan karatu da kuka samu kuma ku je ku yawaita ku yada ilimin da kuka samu komin kankanta ku yada kamar yadda annabi isa ya ce ma sabansa ya ce ku watsa ku tafi shine wanda suka fara nausawa qur'ani ya baku evidence to proof shine asuratul yasin wanda suka nausa suka tafi andakiya almajiransa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dakon wannan alqur'ani ai ba shi ne ya zo da shi ba almajiransa sahabbansa su suka yi mana dakon qur'ani ya zo nan mu ma mu yi dako mu kai waɗansu wurare saboda haka Allah ya muku albarka aquli qawli hadha wa astaghfirullakum innahu huwa tawwabur rahim assalamu alaikum wa rahmatullah